gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa bita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Bahari Auna tare da ni da wala Salim. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma shi daga watan Disamba ta shekara 2018 shirin namu zai ci gaba da magana ne akan cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV AIDS. Akwai mutanen masu HIV suna aiki a wannan wurin in ka zo karɓar maganin HIV kai sabo sabo ka kiɗe me ka ruɗe sai ka ce maka ka duba ni ina da yawan cutar cutar ne saboda shekara 20 kuma ina da 'ya'ya ina da mata Waya nan ba su kamu ba kwatar da hankalinka ni ma shan magani na sai samu kwanciyar tsohon hankali To haka ne amina kin san kamar yadda muka fara wannan maudu'in a makon da ya gabata mun ji ta bakin likita to a yau za mu garzaya jihar bauchi ne domin jin yadda jihar ta tashi tsaye wajen yaƙi da cutar hiv inda a wannan shekarar iyayen da ke dauke da wannan kwayar cutar sun haifar da yara jarirai saba'in da biyu masu lafiya kuma duk ba su dauke da wannan kwayar cutar sannan kuma za mu ji ta bakin wasu daga cikin wata kungiya mai zaman kanta da suke dauke da cutar hiv kuma suna tallafawa wa junansu ku dai ku ci gaba da kasancewa da mu cikin shirin yau da gobe shirin matasa Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka muku a mu na abota wato Facebook a makon da ya gabata, inda muka ce, Kun san mahimmancin mutum ya san matsayinsa game da cutar HIV ga kuma yadda kuka amsa mana. ga yadda Musa Muhammad ya ansa mana inda ya ce eh saboda kare lafiyarsa da kuma gujewa wa fadawa tunanin ko yana dauke da cutar. sai kuma amsan sani mai lange-lange ya ya wuri inda ya ce ta sani matsayi ne mutum zai san matakin da zai tunkara. To sai Idris ɗan gaji kofar na isa inda shi cewa eh, na san matsayi na ne ta hanyar ba da gudunmuwar jinin da nake yi. Sai kuma amsa daga wurin Abubakar mai doya azare inda ya ce Salam jaruman shirin yau da gobe Daula Salim da Amina bahari auna. Allah ya ƙara lafiya muna muku fatan alkhairi. To mun gode. sai haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi inda yake cewa salam yau da gobe ikon allah muna sauraron ku da fatan za ku gayyato mana ƙwararrun likita domin mu ji shawarwarin da zai bamu da fatan allah ya kare mu amin sai kuma mu na gaba daga wurin rabiu nuhu na bukka inda ya ce assalamu alaikum yau da gobe ikon allah mu dai fatanmu allah ya kare mu da kamuwa da duk wata cuta ku tashi lafiya. To sai Hannatu Mamman Sultan Tudun Wada inda ta ce salam yau da gobe. Hakika yana da kyau mutum ya san matsayinsa game da cutar HIV, amma babban kalubale shine tsana da kyama da mutane ke nuna ma masu dauke da wannan cutar. To madalla yanzu bari mu ji yadda wasu ma'aurata da ke dauke da wannan kwayar cuta mai kare garkuwar jiki ke ci gaba da rayuwarsu cikin ƙoshin lafiya da annashuwa. Uh, sunana da Adamu na ƙarƙashin hukumar Bakatma wanda muna aiki ta ɓangaren cuta mai kare garkuwar jiki. To malama sunan kifa. Sunana Murjanatu Ibrahim. Ke ce matar da Adamu. eh to tunaninmu na farko shine tunda dai yanayi na jinya ne to kin gani da bukatar kula da kai na farko shine na shan magani cin abinci mai kyau sannan kuma shine rayuwa za ta inganta tunda mutum ya san halin da ya samu kanshi a ciki sannan kuma daga baya kin ga an yi aure kuma in tafiya ta tafiya za a zo a samu zuri'a to kuma zuri'a nan ta zo to kin gani in iyaye suna da lafiya duk da dai babu lafiyan amma kuma da lafiya to kin gani iyaye za su kasance da za su tallafa wa jariran da suka haifa har su kai matsayin da za su zamanto al'umma na gari sannan kuma da akwai tsari da ake bi na hanyar auren wato shine kariya daga uwa zuwa jariri kada ya kamu da shi wannan kwayan cutan shine pmtct prevention of modern child transmission of hiv infection to wannan hanyoyin ana bi ne mataki-mataki na farko dai uba ya tabbatar da gwaje-gwajen da yake na asibiti bisa ga jinyar nan misali akwai abin da muke kira cd4 count cells ya zamanto ya inganta cikin koshin lafiya da akwai kuma gwaji na viral load wanda viral load din nan shi ma ya zamanto yana ƙasa sosai ta yadda zai zamanto ita ma mai ɗaki ya kasance nata ya zama kamar na mai gidan to in allah ya kawo juna to za a samu juna mai lafiya tare da uwar ba za ta zama tana cikin laulayi na wahala ba in kuma allah ya kawo haihuwa ana so ta zo asibiti ta sauka lafiya da ta sauka lafiya za ta bude baki ta ga wasu ma'aikatan asibiti cewa na shan magani ba wai lalle sai ta bude baki ta ce maganin hiv ba nashin shan magani su matrons da suke karban haihuwa a labor da mace ta faɗa haka sun san me take ciki to da yaro ya sauko duniya aka wanke shi da akwai magani na farko da ake ɗiga mai na verifin wannan na verifin yana zuwa in form of syrup ne ruwa kamar ruwa ne haka ya danganta da yanayin nauyin jaririn za a ɗiga mai mil biyu ne mil biyu da rabi ne mil uku ne ya dai danganta da yanayin girman jaririn to za a ba da wannan na verifin din kuma har tsawon sati shida za a ci gaba da ɗigawa jaririn da an ɗiga mai na wannan sati shidan an kammala sannan kuma za a ɗora yaro a kan septirin a matsayin shi ma kariya tunda ana son uwar ta sha da jaririn ruwan nonon ta ne zalla ba tare da wani mis ba to wannan ruwan nonon shine zai inganta rayuwar yaron ya zamanto har allah ya sa ya kai matakin da za a yaye shi bayan wannan kenan Eh, su likitocin sun yadda za ta iya bada shi nono ya sha a sosai ma yi eh, a ci gaban da aka samu kenan a mm. eh, da ai a lokacin kafin a samu wannan cigaban na kariya daga uwa zuwa jaririnta mm. yawancin matan ana musu tiyata ne a ciro dan in aka ciro dan kuma sai a ce a shayar da yaro ruwan ai madara nan mm. to kin ga yanayin rayuwa yadda yake nan din nan jariri zai iya shanye cikin kwana uku zai shanye gwangwani daya to da su suka yi bincike suka gano ai uwan ma za ta iya shayar da jariri nonanta zalla ba tare da wani haɗe-haɗe ba to sai kuma abin ya daɗa ƙarfin gwiwa ga mu muka zamanto muna daɗa ba da ƙarfi akan auratayya saboda kaga kayi aure mata ta haihu babu wani damuwa da za ka ɗaga hankalinka akan shayar da jariri madara tun daga nonon uwa an ce za a ba jariri ya sha ba tare kuma da jariri ya samu wani matsala ba yanzu 'ya'yanki nawa na uku ki eh. uku duka lokacin da kuka yi aure ne kika haife su eh, ko kafin ki samu cutar eh bayan na samu cutar ne na haife su yanzu suna raye suna raye lafiyar su kalau kuma kuma babu mai dauke da cuta babu mai dauke da kwayar cuta ko daya an musu gwaje-gwajen da ya dace a musu babu saboda mun bi ka'idodin da ya dace yawa kafin saboda nake da ciki ina shan magani akan ka'ida kuma an yi muku gwaje-gwajen da ya dace a jikina wanda yake idan kwayan cutan ya hau ya yi yawa to yaron da su iya samu to an samu wannan babu ya yi kasa to saboda haka haka haka nake haihuwan yara na in ina da ciki ina shan magani yadda ya dace ko ban da ciki ma haka ne to sai zamana ina haihuwan yara na har in yaye su a musu gwaji wata goma sha takwas ba su da shi to ba sa kamuwa dan wani laulayi haka kamar yadda masu sauran suke ba sa kamuwa sam he dai kawai in ciwo ya zo wannan kuma kowane dan adam yana samun ciwo ba a rasawa mura zazzabi wani lokaci mun je ko kemis ma shi kenan to shi kiran da nake kenan kowa ya saki ransa dai kamar yadda mu ma muka saki ranmu muke walwalan mu muka yi auratayya kar mutum ya buye dun buyen nan da dai shine zai ja masa nakasa da kuma mutuwa a daki ko kuma in ce ma kafin ya zo asibiti ya galabaita to yana da kyau karka abinda Allah duk ya jarabci bawa da shi ya karbe shi hannu biyu sai ya samu mafita karka damu da maganar mutane. yanzu za mu ji tattaunawar da wakiliyarmu amina abdullahi girbo ta yi da shugaban kula da kungiyar da ke kula da harkokin hiv a jihar bauchi dr muhammad alkali tare da usman abubakar a tambayan da kika yi na cewa um, kwanaki da muka yi press release mun yi maganin cewa akwai yara 72 da aka haifa wanda Eh, masu eh, tattare da wannan cutan kanjamau iyayensu sun haife su su kuma sun fito basu da shi ya eh, kwarai haka ne kuma dalilin da ya sa haka ya faru shine a bauchi mun fitar da wani tsari mm. na taimakawa wanda suke aure tsakaninsu wato manufa mai masu tattare da wannan kwayar cutan mm. da maza da mata akwai yadda muke hada auratayya tsakaninsu to kuma muna yin wannan ne ta kungiyarsu na masu zama da wannan kwayar cutar suna da kungiya wanda har a cikin kungiyar ma akwai mun ɗauki ma'aikacinsu yana tare da mu a nan bakatma saboda irin wannan hidindimu to yadda ake yin wannan abu abin da ya sa aka samu nan yara da basu da wannan kwayan cuta shine dama idan ita uwa aka gane cewa tana da wannan kwayan cuta kuma aka sa ta akan magungunan wannan cuta na hiv ta bi dokokin duka har zuwa aihuwa yawa akwai chances na cewa za ta haifi yaron nan bai da wannan kwayan cutan to wannan ah, haka ne saboda ilimin kimiyya ya nuna kuma haka bi wannan tsare-tsaren insha Allahu sukan aiko yaran su babu wannan kwayan cutan so dalilin haka mu ma'aikata tun da mu muke lura da shi muka ce to za mu fito da wani tsari na yadda za mu na hada auratayya kuma mu tabbatar an bi wannan dokokin ba da maganin daga lokacin da ta samu juna har zuwa lokacin da za ta aihu to a wannan tsari da muke yi ya taimaka matuka suka yi aure tsakanin su to a cikin wayannan ne suka haihu aka samu yara 72 da ba su da wannan kwayan cutan Eh, cikin tallafi da muke musu da shi ne an samu wanda suka amince tsakanin su za su yi aure to ita matar mukan saya mata kayan ɗaki eh, shi kuma namiji mukan ba da eh, sadaki to gaskiya wannan ya taimaka sun zo sun ba da haɗin kai sosai sosai sun ta aure tsakanin su har aka sa aka cimma wannan burin kuma bayan haka saboda wannan tallafi da ake musu sukan zo su tabbatar sun bi dokokin nan da tsare-tsaren da aka yi na cewa ita matar a kowane labu ta zo an gwada an san menene take ciki an sata kan magungunan shi wannan magani in aka bata shi yakan rage karfin kwayan cutan wanda yakan kai wani level wanda ba iya ba za ta iya yada wannan cutar ba so saboda haka shi kan abin da yake cikin nata ba zai samu wannan cutar ba balle ma har ta fitar da shi wani lokacin da kuka samu wa'annan yaran akwai wasu matakan da kuma kuka ɗauka ne a kansu ko kuma a shi kenan tunda sun yi free babu matsala da su iya ci gaba da rayuwa eh tabbas tun da basu da shi mm. abin na farko dai dama idan ta aihu akwai bayan aihuwa immediately bayan aihuwa ita uwar mm. akwai um, tsare-tsare wanda dama haka ake yi na cewa yadda za ta shayar da ɗan zuwa wata shida kafin ta fara ba shi wani abinci na zuwa wani eh, tsayin wata shida kuma sai ta yayi shi gaba daya to a wannan akwai gwaje-gwaje da ake wasu yaran a tabbatar da cewa ba su da shi a sati uku za a musu wani gwaji da pcr da ake cewa pcr bayan sati uku za a sake yin sa a sati shida amin na farko don sai kuma sati sha biyu hmm. daga nan kuma sai bayan wata 18 sai a yi musu eh, rapid eh, test eh, a yi amfani da rapid test kit a tabbatar to idan ya tsallake wannan aka tabbatar baya da shi shi kenan sai 'yan shawarwari wanda wannan kuma duka kowa da kowa wanda yake dauke da wannan cutan na yadda ba zai sake ya yada wasu wanda suke tare da shi ba shi ma haka su ma haka ake faɗa musu bayan daga nan insha Allah dai ba wani ta wani ya je samu ba kuma ya zama shi ma bai da shi kuma zai ci gaba da rayuwarsa sunana usman abubakar ziko a ni ne shugaban masu kungiyar masu dauke kwayan cutar mai karya garkuwar jiki na hiv na jihar bauchi wato akwai in an ci ana yaƙi da kwayan cuta mai karya garkuwar jiki a jihar bauchi dole ne ka aiki da masu kwayan cutar hiv dalili ko shine dan gari akan ci gari bakar ma a hukuma wanda gwamnati ta kafa ta yaƙi wannan cuta a jihar bauchi ta jawo mu a jiki ta nuna mana duk abin da ya dace mu yi ta aiki tare da ita duk mu yaki wannan cuta tun farkon kafa kadma duk lokacin wannan ciwo na kashi hudu da digo takwas a jihar bauchi aka fara wannan yaki da cuta muna cikin wannan aiki mu masu ɗauke wannan kwan cuta hiv har ya kai shekara goma zuwa shekara goma sha biyar yana kashi 4.8 amma yanzu wanda ke kasa yanzu wanda ke jihar Bauchi rekodin jihar Bauchi survey da aka yi last one 2012 yanzu tana da kashi kasa da kasa da kashi ɗaya ne wato 0.6% percent kaga an yi aiki daga 4.8 zuwa 0.6 haka bai kai wani ba ma kenan yanzu to mun haɗa kai da hukumar bakana muna ayyuka tare muna shawarwari mu yan uwanmu muka sai muka so mutum da baka mata jawo jiki muka ce to yanzu abin da za a yi shine mu tabbata mun tabbata abin da ke kira support group wato kungiya na masu wani dauke wani ƙwayan kwayan cuta spargur kungiya na maza da mata masu dauke wani cuta har da na yara ma cewa mu dinga yin mitin ƙarshen wata sau daya wata muna tattaunawa mu menene matsalolinka mai matsaloli nan wannan ciwo da ke jikinmu na ya za mu yi mu rike shi mu kada mu yada a waje sannan su ko ana ba da shawari ana wajen wannan mitin din to sai muka yanke shawaran cewa ba wanda zai auri wani ce da boye ciwon ta da ita auri wanda bai da shi shi ma ba da boye ciwon sa bai je aure wanda bai da shi ba sai muna auratayya tsakanin mu shine har kuma bakar ta gane cewa muhimmancin muna mun dake da wannan cuta a jikin mu kawai mu tsaya da shi a jikin mu kawai ba mu fita mun amince mun aure wanda ba shi mun yaɗa kwayan cuta a cikin al'umma ba shi ta ji daɗi wannan abuwa ta kirkiro wani tallafi da ke bamu don mu auratayya tsakanin mu na ɗaya kenan na biyu kuma mukan fitar ranar ake bikin hiv na duniya mu je awareness campaign watan ga faɗakar da jama'a da al'umma yanayin wannan kwayan cuta ga yanayin da ga ake kamuwa ga yadda ba a kamuwa ga kuma ga muhimmancin yin ayi gwaji kafin ayi aure saboda rashin yin gwaji kafin aure ya daga cikin hanyoyin da ake yada wannan kwayan cutar hiv a cikin al'umma to yanzu ba zama doka a jihar bauchi bukaima ta kirkiro shi ta tura majalisar dokoki na jihar bauchi an ya zama doka sun yi doka gwamna ya sa hannu dole ne yanzu a jihar bauchi ya zama doka in za a gwajin hiv a genotype wato na amosanin jini da na hiv kafin a zuwa aure saboda gudun har faɗa matsala mm. to ta yaya ake kuke gane wanda suka kamu da wannan laluran kuma kuke kokarin jawo su ku nuna musu muhimmancin rayuwansu da ta ake kuke ja su kuke sa su a cikin wayannan kungiyar yawa misali kawai shi da muke hira ke yanzu din nan in sun dauke mm, da kwayoyin cutar HIV ne sabo sabo wanda ya kamu ko bai fara shan magani ko ya fara shan magani yakan ratsa kawai wanda ke kira psychological trauma watan damuwa da da da da hankali a jikin shi to in ya ji muna magana a cikin kafafen rediyon nan da lafiyar mu da karfinmu mu sai ce ah yanzu ba ɗaunin cutar suke wannan magana ne to sai samu nutsuwa da kwanciyar hankali na ɗaya kenan na biyu kuma a cikin asibitocin da ake bada maganin HIV akwai mutanen masu HIV suna aiki a wannan wurin in ka zo karɓar maganin HIV kai sabo sabo ka kiɗe me ka ruɗe sai ka ce maka to ka duba ni ina da wannan cutar saboda shekara ashirin kuma ina da ƴaƴa ina da mata ko ƴaƴa na ba su kamu ba kwantar da hankalinka ni ma ina shan magani na sai samu kwanciya da tsohon hankali ko muka fita ah, ah, ah, rally da lokacin world aids day da sauran ranaku da mu bi mu a mu da karfin mu da lafiyar muna tafiya kan titi muna duk abin da ya dace sannan kuma muna yin mitin a ƙarshen wata wanda suke ba sa da HIV ma suna zuwa suna ganin mu muna zaune kuma su a cikin al'umma mun fito mun nuna kanmu mun faɗa cikin al'umma ga muna HIV din muna shan magani mun kuma aihuwa muna cikin al'umma tare da su su ga su ga tare da su a cikin al'umma a cikin angwani ana da su amma muna da mu har yanzu ba mu rasu ba Allah bai kawo karshen ranar da mu za mu rasu ba kuma an tara suwa ah, ashe wannan ciwo ba abin da mutum da mu razana bane sai kowa na kokarin fitowa ya sha magani samu lafiya eh to akan samu auratayya a tsakanin ku ta yaya kuke ganin idan kamar wannan ya ga wannan ya ce yana so zai aura ta yaya ake kuke kokarin ku ga cewa kun hada a su dokokin da ake bi ne eh akwai dokokin na farko idan ana haɗuwa yanci ne a wajen support group meeting ko a clinic wajen karɓar magani support group meeting shine kungiyar masu HIV suke meeting karshen wata maza da mata suna haɗuwa suna mita tattauna matsaloli da nasarori da kuma hanyar za a samu mafita to shi kuma a clinic wajen karɓar magani ana haɗuwa maza da mata to idan kake ga wanda ya miki ko kaga wanda ta maka in ka mata magana kuka daidaita to za ku yi takarda na neman tallafin aure zuwa hukumar bakatma amma ka'idojin da shi ne ku tabbata dukan kuna kan the same regimen of drugs ne kana kana first line ita mata first line ko ba da na biyu ya kara viral load abin kira viral load ko kuma samu drug resistance ka kira kira first line wannan second line ku yi aure ba ku amfani da condom a samu Infection. na drugs a samu drug resistance na ko drugs ku a samu drug resistance a samu treatment failure to sai ku rubuta takarda kai photocopy hankali ɗinka na shan maganin ka da asibitin da sunan asibitin sunan asibitin take shan maganin yana a jikin katin file a katin ita ta yi katin ta shan maganin a katin in take shan maganin a katin ok sai ku application zuwa da mai girma shugaban hukumar bakadma ta hannun director hiv control wato jami'i mai kula da daƙilar cutar hiv kuna neman tallafin kuɗin aure kun samu aure ta ku aure kuna neman tallafin kuɗin ba da sadaki shi mijin shi ake ba kuɗin sadakin in mace ne kuma nishi na kafin biyan sadaki idan sai ba ta kuɗin da ta ɗan sai kayayyaki kamar su buta su taburma su katifa sauransu a bata lokaci har da kafin ana hadawa daga bukar a bata to aka tallafa mu ɗaya na cikin su biyun amma application da su haɗa da photocopy hanka ɗinta da photocopy katinsa da application sai su kawo sai a ɗauki mutum ɗaya mijin ne ke buƙatar kuɗin da sunan sai application din sai a bashi kudin sadakin in mace take bukatan kudin ta rubuta application din da sunan ta ta rubuta sai a tallafin da dan sai kayayyaki na daki to su kawo hukumar bakar sai a ba mu girma cikin bakar man shi kuma sai recommending sai mu tura mu director na HIV control sai kuma ga abin da ya dace a ba su sai a tura ma mutane account section sai su ba su wannan kudin tallafin auren har yanzu dan tallafa mutane irin wannan hanyar da aka bi 167 kai 167 wanda suka samu wannan tallafin daga hukumar mm. bakadma 167 kuma suna nan suna zaune suna nan lafiya wasu an samu kuma aihuwa a ciki wajen aihuwa 72 kuma duka yaran akwai da sunan ba wanda ya dauki kwayan cutar mai karo ga HIV din nan ba yaran musu kamu ba to akwai wasu kungiyoyi da suke taimakawa ma ganin cewa sun tallafa wa rayuwarku eh akwai kungiyoyi musamman kungiyar da take shigo da wannan magani akin ta lead partners wato FHI 360 su ne suke akwai akwai bayan ita fh 3 din akwai kungiyar Institute of Home Virology IHVN bayan ita wannan Institute of Virology akwai Society for Family Health akwai kuma Save one Million Life akwai kuma kungiyar manyan kungiyoyin kasashen duniya da suke suke tallafa wa hukumar bakar mata wajen yakin wannan ciwo na HIV amma lead partners wata babban kungiyar take gaba kan wannan yakin cutar nan sun FHI 360 sun suke shigo da magungunan nan ake raba asibitoci su ma FHIVN din suna da asibitocin su FHI 360 ma suna da asibitocin su sannan state government ma bakar mata na asibitocin take control din sakan wannan maganin to ban tallafi da shi ne ka samu maganin sha duk abin da baka abincin za baka tallafin kayan da baka sana'a za baka duk in ba maganin da zaka sha ka rayu duk wani abu ba su tasiri ba amma maganin shi number one kungiyar suke shigo wanda suke misali na Evita 360 da Institute Home Biology suna taimaka wa kuma bakar mutum yaƙi da wannan kwayan cuta ta kawo kawo magunguni bayan haka kuma akwai kungiyoyi masu zaman kansu ana kiransu NGOs ko CSOs civil society organizations wanda ita hukumar bakarma ta ɗauki kuɗin world bank project da aka yi wani project ake yanzu hpdb 2 ta ba mu yan jiwo guda goma sha shidan su tallafa su yi aikin hiv a yaƙi hiv a jihar bauchi wasu sun yi aiki a kira prevention ne wasu yi abin kira care and support ne to a cikin care and support din nan akwai tallafa masu hiv kayan sana'a a biya kuɗin makarantar yaran su wanda yaran su shiga makaranta sun wuce shekarun makaranta a jiya kai su wajen koyon sana'a biya mai koya musu sana'a din gurin ya koya ma wannan yare ya ba su certificate sannan kuma wanda suke makaranta a dinga biyan kuɗin makarantar yaro har in ya kai shekara goma sha bakwai ya kai a zuwa shekara sha bakwai daga shekara ɗaya har zuwa shekara sha bakwai shine yaro a constitution Nigeria in kai 18 years ka zama adult to ko ka kai aji shida ne maka shekara sha bakwai din ba da ce tallafa maka a biya maka kuɗin makaranta a siya maka exercise book a siya maka textbook a biya kuɗin maka PTA a biya school fees duka ana cikin under care and support ne iyayensu kuma mata su kuma tallafa musu kayan sana'a su koyi sana'a don su rike kansu su dan cin abinci mai kyau da dan kuɗin da suke samu suna cin abinci mai kyau suna shan magani sannan kuma dan ba su dan rancen kuɗi mu kun muka yi namu muhammad da rancen kuɗi wa mata a cikin inda muka aiki a namu da talabin da kowane kungiya mm. a kenan daga cikin kuɗin mu da kamar ba mu aiki ne muka tallafa wa mata da kuɗin dan kuɗin jari su dan fara naira dubu goma goma wacce ko lokacin gama uku da muka aiki da kirfi da ganjo da shira eh wato kiran da nake shi wa al'umma ko gwamnati shine ita gwamnati tana iya kokarinta a matakin jiha tun har ta kafa hukumar da ya yaki wannan kwayan cuta mai kai garkuwar jiki to gaskiya matakin gwamnati ta yi babban hoɓasa tun aka ba musamman ma'aikata da yaki wannan cutan ko to kuma a jihar Bauchi ina je Bauchi ne kadai a Najeriya take da hukumar yakan kwayan cutar HIV da tarin fuka da zazzabin cizon sauro da kuturta ta hada suri daya don kana magana malaria ne to a cikin duniya akwai mutane guda aji guda biyar wanda zazzabin cizon sauro fi musu illa a duniya su ne farko akwai mata masu ciki akwai yara ƙasa da shekara biyar akwai masu ɗauki ciwon sikila sickle cell anemia kenan akwai turawa masu wanda ƙasar su babu zazzabin cizon sauro ba malaria ma kwata-kwata masu shigowa najeriya sannan akwai mutane masu ɗauki da cutar hiv su ne gidaje biyar din na wannan malaria fi musu aiki to haɗa hukumar kalmar da aikin malaria da hiv gaskiya ka ga garumin nasara ana yaƙin malaria din kuma ana shan maganin hiv sai mutane mu sai mu tsawon lokaci mu sha maganin malaria ba saboda suna da a masani akan zazzabin cizon sauro kuma ana sa kare kansu da kamar zazzabin cizon sauro kiran zan yi ma hukuma kuma a gwamnati kuma shine a yi ƙoƙari matan da ba su da sana'a wanda mazan su mutu suka bar su ba yara ga marayu ita ba ta sana'a ba aikin gwamnati ba karfi ga marayu mijin ya mutu bata da yara cikin yaran ma daya biyu dauke wannan kwayan cuta ita ma ta dauke wannan kwayan cuta abin da su ci lokaci aiki ne to gwamnati sai kokari ko manya masu hannu da shuni su tallafa musu su samu dan kayan sana'a da su ga dan juyawa su samu taro sisi don su ci abinci su biya kuɗin makarantar yara saboda shan maganin su bisa ka'ida kuma kada su yada shi don in baka ba mutum tallafi ba kuma ga yara nauyi masa yawa musamman mata suna rauni wannan kwayar cutar zai iya yaduwa garin neman abin da za a ci to shi ke roƙon hukumar bakar mu da hannun gwamnatin jihar Bauchi a tallafa musu da kayan sana'a da mun da su lura kansu su kula da kansu da ƴaƴansu saboda kada a yaɗa wannan cuta cikin al'umma su kuma al'umma gari kiran zaman su ne a daina nuna kyama da tsangwama masu wani ɗauke kwanan cuta da nuna kyama tsangwama nan yakan sa mutum ya fusata ya jawo shi to ni da an kini ma komai ma za zan je in yi taba yin jin ya dauna kwan cutar sai ma ya bo an nuna an masa ana kyaman sana tsangumansa ana ba su a ci abinci tare da shi ba su a yi sallah tare da shi ba su a shi a yi mu'ala tare da shi sai ma ya tashi daga garin da yake je wani gari ya ba da kuɗin sadaki mai yawa ɗaura wani ba ta da shi sama ta wannan kwanan amma an jawo shi a jiki an nuna masa an jawo shi a jika ana komai shirma da shi zai saki ransa sai ce to ba da mu da ba ba nuna mun kyamata tsangwama na barin sakiri na barin cuci kowa ba sai a da yake da shi ƴar uwansa ne kiran da nake da shi suna Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta cuta mai cutarwa. Masu sauraro na albishiru. To madalla Amina kin ji bayani daga Dr. Muhammad Alkali da kuma Usman Abubakar Ziko bayani mai matukar gamsarwa to da fatan su ma sauran jihohin mu Najeriya da sauransu Nijar ma da ko ina su koyi da abin da Bauchi ta yi domin Bauchi ba na kam ta taka rawar gani sosai. Sosai mm. Dan kam ga abubuwan al'ajabi da dama abubuwan jin daɗi dan ni kaina ma ban ma taɓa sanin yanzu ba cewa idan kana ɗauke da wannan kwayar cutar zaka iya shayarwa sai a wannan na fara ji. Mm. An samu ci gaba kam sosai kuma kamar yadda aka yi maganan tsangwama me kike gani akan wannan. Mm. Ina ma mutane ina ma jama'a kira su san cewa wannan cuta kamar kowace irin cuta ne gwaji ne daga wurin Allah Mm. ba wani abu bane zaka tafiyar da rayuwanka daidai idan dai ka bi ka'idoji ga um, ma'auratan da muka ji daga wurinsu da mm. suka ce sun haifi yara har guda uku da ba su dauke da wannan cuta mm. saboda me kurin suna bin ka'ida suna shan maganin su yadda ya kamata in ba su faɗa ba ma ba wanda zai sani ta shayar da 'ya'yanta duka uku suna tafiyar da rayuwansu kina jin karfi a cikin muryan a cikin muryan shi in kuma shi ma wanda yanda wannan Usman din yayi magana daga karshe da yake tsangwaman nan kin gani shi yake sawa mutane su dinga yada ta ma in aka jawo mutum kusa sai mutum ya ji tausayi ya ce to tun da dai ba tsangwame ni ba wannan abu ne mai matukar mahimmanci ya kamata da mai cutan mutane mu rungumi masu shi marasa shi duk a zauna lafiya kai komai tare kamar kowane cuta ne kam haka ne in kin tana shekarun aro aro ai da malaria ita ma yadda ake ganin ta kamar HIV ake ganin ta gashi ne yanzu ta zama ruwan dare da yayin da ake ta yaki ana ta samun ci gaba gaba ana ta samu ana warkewa to da fatan mafaɗa za su ji da fatan mutane gwamnati za ta je ita sauran jihohi su koyi kamar yadda jihar Bauchi ta yi koyi domin a samu a kawar da wannan cutar ba ma yaƙi da ita ba a kawar da ita ma gaba ɗaya sosai kowa zai ragu sosai za a rage yaɗa ta kuma za a dinga auratayya tsakanin masu shi. to jama'a duka an maka kawo karshen wannan shirin a madadin juli da ta bamu umarni da amina bahari auna ni daula salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan allah ya sake dawo da mu yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari